سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانا الأربعاء ولا يوم ولا رجب yana da kwana tara takwas ko tara tara halif ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya kuma yau hudu ga watan uku dubu biyu da ashirin miladiya wannan shi ne darasin mana hamsin da tara a cikin littafin muktasar sirati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa siratu asabi al-ashara na abdul ghani al-maqdisi Allah ya tsanta da rahama wanda idan ba a manta ba muna tarihin na abubakar yadda muka saba al'adance idan muka karanta abin da malam ya faɗa a cikin littafin sai kuma da tsara da abin da ya zo a cikin tarihi da kuma littattafai na hadisi in matsala ce kuma da take buƙatar bincike dangane da abin da ya shafi shari'a sai mu shiga cikin wuraren da ake aka yi bincike ita wannan matsala to a nan ɗan abin da ya kawo gaba da tarihin sai na abokan ɗan tsibir mai ɗan kaɗan shi yasa sai muke ƙara faɗaɗawa wanda wannan a tarihin sai na abubakar allah ya kare da a gare shi wannan shi ne zama na hudu haka ne mara ba a tarihin sai na abubakar ke wanda kuma in an yi zama goma a tarihin sai na abubakar ma an yi kada yanzu mun tabbatar da ta hanyar bincike a cikin littattafan hadisi ya akai aka naɗa sai na abubakar ya zama hadisi ba to wa'anda duk suke wurin sun wasu yana abubakar baya wa'anda suka yi jinkiri kuma daga baya sai na abubakar ya koma an ci gaba yawan da yi masa baya akwai wanda ake zargin kamar su zo su yi masa baya ba da wuri kamar su sai na aliyu allah ya kare da a gare shi sai na zubar da sauransu wanda dukkan su an yi tawilin jinkirin nasu da sababin abin da ya shiga cikin zuciyar mutane na damuwar rashin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma shi ne na aliyu kasancewar bayan mazara sama ya rasu da kaɗan kuma matarsa ta kamu da rashin lafiya wanda allah ya ƙara yadda a gare shi shi ya fi gaba da ta an rawaito ruwayoyi daban-daban daga cikin ruwayoyin an ce sai na aliyu allah ya ƙara yadda a gare shi lokacin da mutai na abubakar ya ga shuru baya ganin sa kamar da zama baya ke rawaito ya taka ya ji a cikin hadisi mursal kenan daga مرسل نيدة عامر ابن شراهيل الشعبي Aliyu Allah ya علي الله تعالى جاء a wata ruwaya ta nuna a nan sai na aliyu masu baya daga baya kuma wajen zimmar sai na aliyu da kuta an samu wata ruwaya da yawa daga cikin malamai suka kyauta ta shi ya kuma fitowa a cikin jama'a ya masa baya a bayan rasuwar na na fafi ma allah ya kare yadda a gare ta ala kulli hal da a ce ba mu samu ruwaya da ta nuna ta sai na aliyu ya yi wa sai na abubakar baya a addini ba da a ce bisa ga kaddarawa ba mu samu ko kowace inganta ba to wannan ba zai kuma da lafiya cewa daidai yake da an rawaito ne ba saboda ƙa'idar adamun naqli na naqalan da adam dan rashin rawaitowa bai ce zama hujjar rawaito rashin yi ba rashin ya kamata a rawaito shi da isnadi ingantacce rashin rawaitowa wani abu ne daban da Allah bayyanar abin da aka yi ga kowa ya sani ba sai an rawaito ba da Allah kuma a'a Allah cikin ikon sa ne da hukuncin sa ya kaddara ruwayar ba ta so shi zuwa inda muke ba to bayan sai na Abubakar yayi an masa a farkon abin da sai na Abubakar ya fara yi Allah ya kare ta a gare shi shine cika burin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na aika da jina usama su zain allah ya kare da alaƙi usama dan zaidu ibn harisata zaidu ibn harisata asali ba mutum makka ba mahaifiyarsa sai ta ɗauke shi zuwa garin da ta je da shi zuwa garin su domin ziyartar dangin da Da sai zanto tsakanin makwabtan garin da garin ana akwai tashin tashina sai aka yi rashin sa'a a daidai lokacin an kawo farmaki sai tarsa da baki a gida sai aka kama zaidu a matsayin bawa nan, wani fito wani gangare an daina jin labarin zaidu a yi can da shi a yi can da shi har aka sayar da shi a kasuwar bayan har wata ran kuma aka zo da shi maka aka kada masa rarrawa sai aka gano wa khadija shi aka sai wanda shi a matsayin bawa to yana zaune a wajen khadija a matsayin bawa ta iyayen da kusan halin da yake ciki ba shi ma bai san inda suke ba tun yana yana karami aka ɗauko shi to sai khadija kuma Allah ya kare da a gare ta bayan ta aure manzo Allah sallama cikin kyaututtukan da ta masa sai ta ba bashi zai sai manzo Allah kyautar ta zaman sa da zai ta bayan tarjuma zai da haka ba bukatar sai ta kawo da ilai ta kyauti ba za a sama ya kyautar da zama da zai rubun har ƙasa har zuwa lokacin da wasu suka gani shi suka gane shi suka je suka gaya wa danginsa danginsa suka fito domin neman sa aka nuna musu inda mazala sawa da in a makka suka kuma wajen mazala sau sallama suka nemi ya yi musu kuɗi karɓi zai da abin da ya sa tun da dama su ne rana ya ce to ku jira a ce a tambaye shi in ya zafi ya biyu to na ban kuma shi an kuma ya zafi ya zauna da ni to baya da za a yi mutum ya zafi da ni kuma in ke ke ɗaya ƙaurace ko kuma na yi wa kaina na guje shi da tankin kaina mana ba zan ƙaurace wa ba zan tilasta masa akan sai na ƙaurace masa ya amfani da kalmar tazhin to sai aka zo zai kuna har ta sai ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ganin ma haka sai masa kazan sai mai da shi dan mutum ya ce masa zai ibn Muhammad da aka yi hijira zai ya taho tare da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho tare da rabuwar iyalan na Abubakar da su Sauda duk da zama da suna na Fatima tare suka yi hijira kuma tun da ya zo madina ana ce masa zai da muhammad kuma bayan an dawo madina mazala sun sallama ya tashi a wani zainab bintu jahash ita kuma zainab bintu jahash ɗaya kuma manzala sun ce ta bangaren mahaifiyarta mahaifiyarta mahaifinsu ɗaya da mahaifin manzan allah sallallahu alaihi wasallam aure bai yi daɗi ba ba a daɗe ba allah ya aura wa manzan allah zainab bayan zai ya fice da falamma fasa zai bin a wasu da wajen ta. zai da yana cikin wanda za su ake kaunar da yake son su to daga baya shi zai yi mazala sallallahu alaihi sallama sai aura su shi umu aiman alhabashiya umu aiman habashiya ita kuma da zai da sai suka haifi usama ibn zain har usama ma ya wani wata kala daban ba irin kamannin da aka saba ba yau kamar zai ba har sai ma aka samu munafukai suka kan fara dan sai gunguni haka a cikin madina ana cewa an ya ko wannan dan ba ta wani waje da su samu shi ba kuma wannan abu ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai tunda abin bai zama da awaka ba iya bai zama wani kes ba da za a kai shi kotu to amma dai ana ta ziyar da har sai da wata rana suna kwance suna bacci sai waɗansu mutane a cikin tawagar masana sawu na ɗan adam wanda suna iya ganin sawu su gane dangantakar sawu ba su san zai ba ba san kusama ba san wannan labarin da ake ba suka ga zai suka ga kusama kafafuwan suka kalla kawai na mutane su ce wannan sawu da wannan sawun jini ɗaya ne wannan sawun da wannan sawun jini ɗaya ne lalla ko sun ga fata kuma ba ɗaya ne amma ka san mai sana'a ka bashi da sana'a haka nan kawai mai sai da motoci zai ga motoci sun wuce a hanya sai ce wannan kamri cutar nan yadda aka mai da ita cutar nan ba tambayar sa aka yi ba komai ba kawai dai shi ya gani ya gane ko ba haka bari to a haka zalika mahauci in ya ga ko in ya ga awaki ko abubuwan da yake da kwarewa a kansu da ya su za ka gada kansa ya buɗe baki ya ce wannan kaza kaza wannan shanin ga gani daga wuri kaza ko kuna cikin tafiya da mai sana'ar dabbobi da ya zan mutane ce wannan wanda za su wannan lagos za su irin wannan to shi ma wannan mutumin sai suka yi wannan bayani suna yin bayani sai labari ya yi cewa ai ga abin da kafa suka faɗa cewa wannan zawo daga gani wannan daga wannan yadda sai aka gaya maza Allah maza Allah sai yi muna da farin ciki shi ke sai labari ya ah, ce a lalle a shi usama da zai to usama tun zai ko manzara sun salama ya aura masa fafi mutu bin su kai. wanda muawiya da abu jam suka nemi auren ta manzara sun salama ya ce in kini usama tun zai ta aure shi to an kashe zai na hadisa ta a yakin muta na manzara kuma ya ba shi tuta ya ce an kashe shi abdullahi bin rawa Yace in an kashe ja'afar in an kashe ja'afar zai in an kashe zai ibn rawa bayan an kakkashe su a wannan yaki wanda Khalid ibn Walid Allah ya kare da a gare shi ya taka rawa sosai a wannan yakin bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama a cikin kira mutanen Roma kuma a shekara ta tara zala sama ya ji yakin ta amma a ta kuka mun karanta a karatun mu al-muwatta da muka zo hadisin jami'in sallah a hadisin mu'azu da jabal mun ga dai ai ba a yi kuma su ba mutuwa suka yi ko to za fa bai manta da wannan abu da suka yi kuma ba shi da tabbas a kan mutanen wannan yankin za su bar musulunci ya ci gaba da zama da gindinsa saboda irin sharrin da ke tattara da su wannan sai ya sa a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daidai sake tanka musu ba saboda shekara ta goma kamar yadda ya zo a cikin hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka tarar cewa zai yi hajji a bana shekara ta goma za a zuwa ya shirya ya yi hajji ko da ya hajji zulhijja ya dawo a cikin watan zulhijja al-muharram kuma an gama da shekara ta goma an shiga shekara ta sha ɗaya ko al-muharram safar sai kusan a al-muharram za a zama a lokacin ya dinga bambana da mutane A shiga safar duk abin da manzo su sallallahu ke bukata yi a wannan wannan safar din ya gama ana shiga da yin awali fara rashin lafiya a farakin farko na rabin awal kuma zai kai tsakiyar wata ba ma yi rasu sallallahu alaihi wasallam duk da cewa a tarihi ana cewa manzara ku zama ya rasa sha biyu da wata rabi ko gaskiya su wannan kusan ba haka ba ne domin masana falaki sun buga littafin shekarar rasuwar manzara ku zama suka ga sha biyu da wata rabi awwal ta shekara ta goma sha ɗaya ba zai kama rana ne kuma ya tabbata da dalilin ingantaccewa ta manzara kuma mutawatir cewa ran litinin ya rasu amma tabbatar cewa sha biyu ko tsarirawa ne ba isnadi ne sahihi ko mutawatir wanda za a iya dogara da shi a ce kishiyarsa kure ba kawai dai abin da aka sani ya rasu a farkon rabi ya dawo ba na a farko farkon rabi la Allah a goma farko ko an shiga goma ta kuma ranar litinin sha biyu ko watan ne ba sha biyu ne amma ba a amma dai su malaman falaki ne da ishtihadin sun buga sun gano ta in har sha biyu wata da rabin awal ne ta wannan lokacin da ake faɗa to za ta kama ranar ne to amma mu abin da muke ta kamfamawa da yawa da Allah Allah ba alam saboda masu mauri musamman zuwa da idan mu tsara kunta kamun su ba zai to amma da haka ko ka ki abu ya kamata idan za ka faɗi dalilin ƙiyayyar karshe zama dalilin ƙiyayyar don haka na nasiha da shawara ga yan uwa a suna da ɗaliban ilimi cewa idan za mu haka yanzu wannan kisar kada mu dinga hakikan cewa akan abin da ba mu taɓa ganin sinadin ingantacce ba tunda su ma za mu muke mu rage da saboda ai suna abu ba hujja to mun mun ba da aure a da abin da za mu yi zama muna da hujja wanda mu rataye abin da cewa ana cewa an fahimta ko to zala sallallahu alaihi wasallam a yana dawowa daga hajjatul wada to sai ya fara kokarin ya zai yi ya shirya rundunar ya ya tura zuwa ruwa zai tura su zuwa balka shi amma ba zai yi ba sai saboda yana da wasu abubuwan muhimmai a madina kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin ajalin tsaya kun san a lokacin wata mata ta zo masa ta ce ya rabu ya ce kya dawo ba ta ce a aika illan ajin da ya ce illan da jini ba a jina ba ba kai an ba ki samu ba za ki samu abubuwa kuma lokacin ne yake a hajjin a hajjin ma ya ga musu la'alli la ba da ya ko kuma tun a wa'azi da yake mun suna gane a hadisin a irbar sun tsari ya sai ce ba za a yi mana wa'azi wa'azi wanda yake mai bulala a jiki wajidat min al-qulub wa zarafat min al-qulub wa qulna ya rasulullah ka annaha mawqidatun wadi kaga a cikin maganganun sun gane alama ya tara su ya ce to ba wani annabi da Allah ya kai aiko ba sai ya tsoratar da su gaba da su jami'a da su tsoratar da su akwai rada ya tara su sannan yi bayan da abubuwan da za su faru a cikin hadisin da din yana cewa in ya kuruci wa ana fi kuruci ba ana hadisi in ya fito kuna nan da rai to ne zan kare shi in ya fito kuma na da to ku kullu gadin hadisi na fi ya ibadallahi ba to da Allah sallama ya wani wasu mutuwa kuma a lokacin da kusan ya kira na Fatima a gaban suna na Aisha ya magana da ta tafiya ya ga mana cewa ya kusa mutuwa kuma dama annabawa sa mutuwa sai an ga sai an matar da su da mutum da su da kamar da ke cikin hadisi kuma na Aisha Allah ya kare da a gare to manzala sallallahu alaihi wasallam farkon abin da ya fara yi shine sai ya fara shirya rundina wacce za ta fita da wurin ya kawo kuma su kuma mutanen rumu sauran ta fara ne daga can karshen cancan arewar madina kusan yanzu tun daga garin tabuk za a bi yawanci wannan duk biladin da shafi a da duk yana cikin masarauta ta roma har zuwa abin da ya shafi juda falastin da kuma falastin ah, da juda da dai wa'annan kasashen din na gefe duka ana kiransu da suna da shafi kuma nan ce headquarter ta rome domin sun tsananta wa musulunci akwai wani a bawan allah da ake kiransa farwatu bin amur aljihani wanda asali gwamna ne ƙarƙashin inuwar siyasar roma yana gwamna a wani gari da ake kiransa ma'an ma'an kuma a yanzu haka tana cikin jordan to yana gwamna a wannan gari sai ya ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya musulunta da suka ji labari su gabanin kuma sai suka kama shi suka sauke shi suka tsare shi suka yi cikin duniya na akan sai ya bar musulunci ya ce ba zai bar musulunci ba karshe suka azabtar da shi har suka kashe shi ko manzo kuma ya samu labarin su akan kashe shi kuma sannan ga azabtar da mutane da suke yi duk wanda ya shiga musulunci to kashin sa ya bushe a wajen su to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a watan safar na shekara ta goma sha ɗaya ya shirya rijina ya nada kusa mata zaid ya ce masa to ya shirya a jebal a ita ma can yankin jordan ne idan ya je balka din ya ta ataye kuma ya razana mutanen wurin domin larabawan da suke gefe gefen shan sham da suka mutunta hankalin su ya kwanta su tabbatar da cewa musulunci yana da tsaro da zai iya ba su kuma domin ya zama to kamar an yi terrorizing an tsoratar su kafar su gane cewa musulunci ba ya kai girma da karfin da zai iya zuwa ya tinkare su a ta a cikin gidajen su to wannan zai sa suna da wani shan ma da suke tunanin su kula musulunci a nesa ba su jaji kun ga wannan dabara ce ta yaki ko sassan sallama sai ya kusa da kun zai sai ya tura shi ya zama shi ne kwamandan wannan yaƙi a hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari imam al-bukhari ya kawo hadisin a cikin kitabu fadail ashabi nabi sallallahu alaihi salama babu manaqib zaid ibn harisa ya kuma rawaito hadisin a kitabun maghazi babu ghazwat zaid ibn harisa hadisi na 2250 sannan bukari ya kawo shi a cikin kitabul magani babu ba'shin nabi sallallahu alaihi wasallam usama bin zaid babu da yake bayani akan mazala ya aiki usama bin zaid domin ya jagoranci runduna a hadisi na dubu hudu da dari hudu da sittin da tara imam bukhari ya rawaito hadisin ta hanyar isma'il kala haddathana isma'il shine isma'il ibn abdullah abu abdullah al-asbahi al-madani قال حدثنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المعروف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي آه القرشي رضي الله عنه العدوي يكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد mazala sun salama ya tashi kungiya tawaga guda ta yaki bataliyar yaki sai ya tsora kusa da kudin zai a matsayin shi ne jagorar rundunar fata anan nasu fi ne sai mutane suka dinga cewa wannan yawon karami a lokacin kusamar da ya kai shekara goma sha takwas sai mutane suka dinga suka akan jagorancin sa mana kai ne suke wannan suka fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam. take wa Allah sallallahu alaihi wasallama da yaji sai yake cewa in taf'anu fi imaratihi ai dan kun soke shugabancin Usama faqad kuntum taf'anuna fi imarati abihi to ai kun kun kuda ma kun taba sukar jagorancin mahaifinsa ibnu hajar Allah ya kansa da rama yake cewa yushiru ila imarati zaid ibn harith fi ghazwatil muta ai dama sun yi mazala yana nuna lokacin da maza Allah ya ce zai yi ya jagoranci jama'a ya da suka soki jagorancin zai yi ya tabbata a cikin sunanin nasa'i kamar da shi ma hadis ya rabalto daga ummuna aisha Allah ya kare yadda a gare ta sanadin hasan insha Allah A بعث رسول ta صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمرهم عليه zala bai taɓa aikin zai nuna hari ta taɓa sai ya zama sai ya ba shi jagoranci bai taɓa sa shi a cikin rundunar ba sai ya zama shi ne wato shugaba a cikin wannan rundunar sai maza Allah yake cewa wai mullah na rantse da Allah in kana da khalikan lil imara usama ya dace da shugabanci wa in kana lamin ahabbin nas ilayya kuma wallahi yana cikin mutanen da na fi kauna وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده أبو شيء زي mutum yana cikin mutanen da kuka wula kuma wannan dan nasa bayan baban ya mutu yana cikin mutanen da kuka wula shi sa sahabbai suka yi mazara su a halabi sai na umar an je an samu ganima ta yaki ko sun yi tashi rarrabawa da abdullahi da umar da usama in suka zo sai ba usama ninkin na abdullahi da umar da shi abu da umar ba kudin ne suka dame shi ba yaya kamar ana nuna kenan sama ya fi shi ya fi shi mana abu ya rannan ya gaji ya ce da sai na umar to ya baba na me yasa kake fifita shi a kaina bayan duk abin da yake nema nan ba wani kwari da yake shiga ba wani surkuki da rukuki da yake shiga ba sai nima sai na shiga wani amma sai ka fifita shi a kaina sai sai na umar ya a a ka. mahaifinsa annabi ya fi son fiye da mahaifinka kuma shi ma annabi ya fi son fiye da kai dan yaya ba zan fifi da wanda annabi ya so a kan wanda ne nake dan kana kana ka ji halacci na sahabban a Allah sallallahu alaihi wasallam har abin da annabi yake so suna ta shi ya zama fiye da abin da su da kansu suke so to sai maza Allah ya naka Usama ibn Zayd ya zama shi ne jagoran wannan shugabanci Yau umarce shi da ya je garin Balqa ya yada zango a nan domin tsorata mutanen rumi da kuma ƙara tabbatar da larabawa musulmai da suke bakin gaba da hudar tsakanin su da rumi cewa musulunci ba idan sa biyu idan sa abubuwa ne to samu a lokacin yana matashi ne da shekara goma sha takwas ba sai aka samu munafukai kamar yadda na faɗa suna ta wannan cece kuce din har maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya musu wannan sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci sama ya bashi ya bashi kwaman ya ce masa famfudu sai ba za sallallahu alaihi wasallam afuwan ya umarci shi ya masa wasiya kuma ya ce su tafi to lokacin da manzala ya sallama su sama sai suka fita to sun fita sun yi tafiya da wasu kilomita biyar ba daga cikin garin madina daga bakin harami sun je wani da ake kiransa jur shi kuma jirgin a yanzu kamar yana jab da asibitin malik abdulaziz bayan jami'ar islamiyya ta wani in ka taɓa shiga jami'ar islamiyya to bayan ta a can kofa ta kudu al'uwabar jamhuriya a to kamar kudu masu yamma ko ka ce ma yammacin madina ne na zamani gaba ɗaya to a nan jirgin ne a yamma maso gudu haka a nan da shi da sun da zango a nan kafin gaba shirin rezina tun da a cikin safar ne karshe karshe safar sai labari ya zo cewa manzo Allah ya kwanta rashin lafiya ba su bar madina ba su kaji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta rashin lafiya sai ku samu da aka da rundunar kuma akwai tarin mutane a cikin ta sa. wanda a cikinsu akwai manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu akwai muhajirun akwai ansaba manya-manya ba irin masu babban matsayi a fadin manzo Allah ba amma manzo Allah ya tsora usama zama da mun zai yi labarin shi lafiya sai da aka da kuma dole aka da yaya sai aka ce a cikin manzo Allah ya yi tsanani yaya jiki ya yi tsanani ah, jiki kullum karuwa yi har an kai manzo Allah baya yi ba sallallahu alaihi wasallam lokacin ne sai usama ya taho ya dawo ya baro da tunan da ya zo ko da ku samu yanzu a lokacin da za a samu abokin tashi zai ku ga su ga ta tafiya to sai ku samu ya shiga inda manzara sallallahu alaihi wasallam aiki mazara sallallahu alaihi ya gan shi baya ne magana ya gama ganin sarki zai sallama da manzara sallallahu samun ce daga masarar Allah sallama yana daga hannunsa zuwa sama yana saukewa sai daga addu'a yake shi ke nan sai Usama ya sallama da zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma cikin rundunarsa tunda ba a ce ya dawo ba kuma ya ga alamun manzon Allah ya musu addu'a ma'ana har yanzu manzon Allah yana ana kafa kansa zuwa su tafi a lokacin ne washe ne mutum sun labarin shawar da rasulullah sallallahu alaihi cikin sa ya kanta sauki shine ranar da islamu ta fito ai mun yi tarihi kwanakin mazara kwana da shi ko a lokacin ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙara nuna islamu biya cewa uhudu ala barakatillah ayi sabu ko a fita a cikin albarka ta Allah kuma ya musu alkawari insha Allah za su samu nasara sai Usama ya koma bataliyarsa yana koma bataliyarsa sai da iko sai a washe gari ma ko kuma bayan nan da kadan sai labari ne da mu ga mu Allah ya rasu kaga wasu da tafiya to amma a cikin wasiyar da manzo Allah sallallahu ya yi kamar yake cikin Bukhari ya yi wasiya da cewa in ya rasu lallai a tabbatar da na rundunar mu dace da haka wani aiki ne na farko na sai na abubakar zala sun salama yana zuwa ana yau sai na abubakar ruwa ya sai zama abin da ya fi karye kuma dole shi shi ne da jina ku samun da tafi a lokacin da mazala sun a lokacin abubakar ya tashi farkon aikin da abubakar shi ne cewa to rundunar ku samun da tafi sai wasu suka dinga ba shi shawara ana saka da limami na rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma za ka zo ka ce ya ce wallahi wallazi la ilaha ghairu na rantsi da Allah ba zan taɓa warware cutar da annabi sallallahu da hannunsa ya zaura ta to da aka ta damu da aka ta damu da aka ta damu a da ya faɗi wannan magana sai su fito shi kenan muna ba da shawara kama ya yi kandanta a canja shi a samu wani wanda ya yi fi dace sai na abu kan lokacin ce wallazi la ilaha ghairu law ba a ta afuni idan da in suka tafi namun daji za su kama ni ba amfattu ba'da usama wallahi zai usama ya tafi كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يبقى في القرى غيري لأنفسه إن يزم قبعد قوة ذي فتزوراني كأي سير من أمزام دام تقول هذا أثار الميتا سير أبو الله تعالى يتعى قريشي tunda kun ga وجدا dawo gida sai ya zo ya sake tara su ya ce duk wanda aka yi rubuta sunansa a cikin rubuce yadda shi da kansa ya jira a madina ya samu ya rike da zamun dokin usama yana sama sai na abokar yana kasa aka damu da cewa sai na abokar ya samu abin hawa ya ce a la wa wala ajibtu kai ba za ka sauka ba kuma ni ba zan kasa zan ba wa ma alayya an ukhassira qadamayya fi sabilillahi sa'a me zai hana ni ma kafata ta yi umra domin ɗaukaka kalmar Allah tsawon lokaci fa inna lil ghazi bi kulli khatwatin yamsuha 700 hasana domin abin da muka samu da wazara zama duk wanda ya fita yaki duk ta kuɗe Allah zai rubuta masa lada ɗari bakwai wa 700 daraja za kuma a ɗaukaka darajarsa ɗari bakwai kuma za a kankare masa zunubai ɗari bakwai sai na bakar Allah ƙarin da a gare shi yawa usama wasiya daga cikin wasiyar da yana abu kare usama yake cewa isna ma amma umin ma ma amaraka bihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya maka umarni ka aikata shi la taqsuranna fi shay'in min amr rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kar ka kuskura ka rage wani abu daga cikin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na barku lafiya sai da yake har wajen Madina ya tabbatar sun tafi sannan shi kadai ya sake dawowa kaga yadda ake shi ba shugaba na gari baya komawa ya shantaki ya bar mutanen da suna shan wahala ko da ne ba irin yawancin shugabannin mu na yanzu za ka baka tarar da an tura eh, jami'an tsaro aiki sai ka nemi shugaban su karasa yau wa inda ake koma ya wani gefe yake gudanar da wasu abubuwa da za su taimaka wa rundunar ta shiga batun ba ne amma sai ka je ka tarar da cika kwanta kawai yana kwance sai dai a zuwa ba shi rahoto shi ba zai iya ba. sai na maka ce shi ba haka yake wani kirki ko ba haka yake ba in ka ga shugaba ya yi nisa an samu masa wani waje su sai dai saboda maslahar tafiya ba saboda maslahar shi shugaba shugaba maslahar shi ne a je a nasara to a lokacin aka tafi rundunar usama ta tafi allah ya kare da a gare su kuma suka ji suka ci nasara duk kuma inda samu ya tafi a hanya ya ji labarin cewa mutanen nan sun yi rajiya to zai bar musu kafin zina abubakar ma ya fara tura tutoci na yakar masu rida to tuni sai na usama da kuma zai zina da kare da a shi ya riga ya fara aka samu nasara aka kuma shigo da wasu kabilu suka musulunta wasu kuma aka karfafe su wadanda suke da tasar shirin da a hanyar su kuma aka yi awon gabar su wasu aka kashe su da dawo kan tabarki nan kuma rundunar ta gaya wa duniya a aikata cewa ashe addinin musulunci na Allah ne Allah kuma rayayye ne baya mutuwa aka samu fa'idoji da yawa aka dawo to ana dawowa sai abu na biyu shi ne sai na abokan Allah ya kare da a gare shi ya gaba da bari na cikin gida da kuma ƙalubale na waje ƙalubale na cikin gida shi ne an samu da yawa daga cikin mutane don manzan Allah ya rasu sun daina ba da zarka wasu ma kai sai suka rubuto su ka cewa su Allah suna su su rubuci cewa za su gaba da sallah amma ba su zarka a bayan su ba za su ba wasu kuma aka samu waɗanda suka yi da'awar annabta kamar musayin mata al-kazzab musayin mata ibn hadith al-hanafi da irin su tulaiha da irin su al-aswad al-ansi da irin su sajah al-tamimiyya duka za mu tarihi insha Allah da kuma labarin da wanda ya ba a lokacin insha Allah da ya zuwa ba a lokacin ya faru to wannan ita ce matsala ta farko da yana da ya fuskanta matsala ta biyu kuma daular farisa da daular roma mazala ta salama har su musulunci bai gama shiga farfajiyarsu ya zauna a yanayin da za a ce sun zama sun sallama wa hirakal dai mazala ya aika mai wasiƙa kuma ya karɓi wasiƙar ya karanta ta ta iya a gabansa aka karanta ta ta iya zargar min muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila kira ala abin yahu amma ba'du fa inni ad'uka bi bidaiyati ko bi di'ayati al-islam aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn har zuwa ƙarshen madina da aka cike ta da aya kuma ya dauko ya karanta amma gaira a gaji abin da ya faru shi hirɗar bai ce ya musulunta ba kuma da kashi ya tara mutanen sama ya yi ƙoƙarin ya gwada musu musuluncin ya ga za su yi masa kore ya ce dama dole ya su yana so ya ga yaya yanayin karfin su ne a kan to kun ga dole akwai sauran rana a sama shi ko daular farisa ma a lokacin ya yaga takardar zala ya ce mazzaka Allah mu kawo karanta wannan ko kuma ya ce ma a je a kawo masa manzala sallallahu alaihi kan aikin su zo shi ɗansa ya kashe shi ya ɗare kujera kun ji ce a dakata da lamar za a sun zai duba kuma shi ma zuciyar su ke take da gaba ga manzo Allah sallallahu to da manzo Allah kuma ya yi tsawon kwana to kuma nan ne target din sabin da manzo Allah kuma ya gama su yanzu kuma arewa ce a gabanta kuma mutanen baka da sauran yanzu an zo dukkan jaziratul arab a shekara ta tara an zo an tam an tam musulunta an tam musulunta yawanci wa'anda suka yi rajar nan ma gaba ki sai su galibin su wa'anda suka musulunta a ƙarshe ƙarshe ne dama kuma wasu abin da ya sa suka musulunta ba wai don su yi musulunci ba a'a sai dan kawai su ma sun gani ana musulunta kar abin su zama saniyar waye ya kamata su ma ne su su karɓi musulunci na don haka wasu kuma sun musulunta daga cikin mutanen arewa saboda sun auna sun gano da su zauna ƙarƙashin wato zalunci na daular roma wanda su faɗo cikin musulunci din su dinga bada zakka shi yasa sai wani ishu din da ya janyo wani da yawa shine magana zakka to da yawanci musulunta suka yi amma wayan ma ya da kudin imani sai kurmi to sai sai na abokan Allah ya ya a gare shi ya fara da yakin rinja shine matsala ta cikin gida internal problem da yanzu a suka nan namu insha Allah za mu tattauna akan matsalar cikin gida kannan kuma sai mu ga to matsalar waje kuma ta daular farisa da rum ya sai da abu kare mata wanda sai na ya gama da matsalar cikin gida gaba daya a cikin takaitaccen lokaci ba a shekara ba sai da sai na abu ya girgizar da ziratul arabiya ya tankaɗe ta yi rere ta ta koma ta zauna daren kamar yadda mazarar mata ya ba yana gamawa kuma sannan sai ya tinka waje su waɗannan dakarun da yanzu ake samun marasa mutunci suke zagin su su ya tura shi kuma wancan ba ku je ku ku je ku tabbatar da zaman lafiya wasu tun da suka fita su fara dawowa wasu a can aka kashe su wasu can suka koma har zuwa lokacin da suka mutu suka koma zuwa ga Allah haka abin ya kasance saboda haka a matsala ta farko shi da sai na abokan Allah ya kare yadda a gare shi ya fara gama da matsala ta cikin gida shine abin da tarihin musulunci ake cewa ya ce in kana so ka kai a akan matsalar ka ce hurufin ridda ridda a musulunci tana nufin barin addini da gangan ta hanyar shiga cikin wani addinin kai tsaye ko kuma dakatar da abin da dole sai da shi musulunci yake yiwuwa kamar misali mutum ya wurgar da sallah ko ya wurgar da zakka ko ya wurgar da azumi ko ya wurgar da hajji ya ce shi ba zai yi kuma ba za a yi ba ko kuma mutum ya zagi Allah ya zagi manzo sama ko ya zagi addini to wannan duka ana dauka duka ana fassara shi a matsayin ridda wanda kuma ta ridda hukuncin ta shine wanda ya ridda to hukuncin ta shine kisa domin barazana ne ga al'ummar musulmai idan aka bashi ya yi zama a cikin musulunci to zai iya zama wato sanadin da zai iya zuwa ya rikici makiyar musulunci domin ba su lagwar da za su zo ci nasara a kan musulunci za ka shi sa mazala ma ke kafin ban bandala dina mu fahturo mazala ma ya yi sa Allah ya kuma yake cewa a la ya hillu da mumrikin musulmin illa da ihda salatin a cikin kitawa tarihi lidini ne a zubarikul lil jama'a bayan manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu kusan duka kabilun da suka zo suka yi baya a din nan daga shekara ta ta zuwa rasuwar manzala sallallahu alaihi kusan dukkan su da ke wa'anda suka yi saura mutanen makka da mutanen madina da mutanen fa'id da kuma wa'yan cikin tsirarun kabilun da za ka iya kirga su sai dai kuma akan samu a cikin kabilar da duka kowa ya rinda sai ka ga wani ba misali kabilar tsai da suka yi rinda suka bi kulaiha amma a adi ibn hatim a tsai bai rinda ba shi ya zama zakarar wajen da kabilar banu hanifa da suka bi musayin masu kazzab su ma mata bin usa da yi rinda ba ya tsaya tsayin daga a kan addininsa an samu wasu daga da an ce wani da wani da wani ba sa cikin wanda suka yi rikya an fahimta ko kuma wannan yan uwa ku ƙara fahimta su mutanen da suka yi rikya za mu faɗi masu rukun da ya sa yawanci suka yi rikya domin mu rufe bakin sanya saboda wasu dama nan suke so a samu sai su samu ta ɗaɗo ta nan kuma sai su samu damar da wasu mutuncin sun zaɓa كونج متنزل ارتد الناصب على رسول الله سواء الا قليل وانا تقول ارتد الناصب الا قليل اما قليل منا المهاجمون والانصار واهل الطائف واناس من بعض القبائل فما سنمت الا قليل كوتات في علي رضي الله عنه دوانا دوانا ست نساب وامكنا آه. lokacin nan mutanen nan sai suka yi rijja dalilan rijjar tasu kuwa malamai sun yi bincike da yawa na ɗaya kamar da muka faɗa rashin daɗewarsu a musulunci da kuma cewa musulunci bai gama rasa su na biyu kasancewar yawancin suna musulunta suke koma su, kuma ba a ɗau dogon lokacin da za a tura musu rundunar masu ilmantarwar da za su wadatar da su bayan koya musu ilimi koya musu tarbiyya da musulunci an fahimta ko inda misali mutane sun musulunta ba za ya tura musu wanda zai koyar da su to yana koyar da su din kafin a yi ɗau lokacin da za a ce ilimin ya rasa su da tarbiyya ta shiga kuma ko mazala sama ta yawa wasu shi yasa lokacin da ƙauyawa suka zo da abin da sallama banu mutamin banu darin daga kabilar banu mutamin. saka mun imani Allah ce qalatil a'rabu amanna dame kullan lan tu'minu lam tu'minu ba ku imani ba walakin qulu aslamna ku dai ce mun musulunta walam ma yadkhul al-iman fi qulubikum tukuna imani ne ga marasa suka ta ko sai yau da gobe yau da gobe tukuna gurgurdan sa'atka gurgurdan da imani zai rasa zuciya zuciyarka wata kuma dama sun musulunta ne saboda tsoron kar a je a murkushe su to sai suka ga manzo Allah sama ya bar duniya ya ga to ai wanda suke tsoron kai murkushe sun yanzu baya nan dan haka su kawai bari su koma kan tsarin su wasu kuma dama su a zaton su ba wani dan adam kuma da zai hada al'umma ya mulke ta gaba ɗaya tunda ba manzo Allah sallallahu alaihi dan haka yanzu manzo Allah ya rasu to shikenan a bar su ma su ci gashin kansu to sai kuma in dai suna ƙarƙashin musulunci to kuma fa ba zai yi musu ci gashin kan nasu ba sai in sun ban musulunci sai kabilancin su yadda ya biyu kamar su koyar su sunan da al-bazari kun ga koyar su sunan shi ai dama karshe karshe suka musulunta da shi da aqra ibn hadis da kuma ah, wannan waye ibn mirdad sulaiman kun ga su aka yakin yakin يأتي بحنين صح؟ وأن هذا الشيء يانا تنعقل ومن قال الله يبا حقر عبدا وأن ابن مرداف الثلاثي يبا جديد ناس المسيح وعيدين يا رسول الله يا ذاك ابن مكا حتى جعل نهدي ونهد الأبيت عديد وأبيت بين بين أبيلته والأقرعين فما فما وأي ولا حاجة أن يقطع مرداف في المجمع يا شيخ وأن ابن مرداف الثلاثي تنعقل to a lokacin sai suka yi rinja saboda suna ganin ba za a naɗa musu wani ba sun ji abubakar aka naɗa suka ce yaya kuma shi da ba a sani ba mu ba za mu yanta wasu kuma abin da ya suka yi rinjan sun suna ganin dama zakar nan ta ishe ni to kuma ɗaya suna cikin masaranci da sun ba da zakka amma ba za su cikin masaranci ba su ba da zakka ba sai su zanto kawai ba su tsalle su ba masaranci to a nan take ne sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya shirya zai ya amma kafin ya kusa ya yaƙe su sai da aka samu irin marasa kunya marasa mutunci cikin masu rantsa da suka fara kawo farmaki duniya Don su mara cewa to ba a shirya muke ba duk abin da za a yi yi. kuma a je da musulmai ne wayannan wayanda suka mutu a kan wannan tsarin na rinda su ne ranar alkiyama mu zalatu ma ya rasu ya mutu suna musulmai zai tsaya a tafkin alkautara yana shayarwa zai ga wasu gungun mutane sun taho amma ana yin sa bulala ana kaɗe su mazalar da sai ayar rabbi a ashabi su ma suna tare da ni ya ubangiji mutane na ne mutane na ne da ashab yana zuwa da ma'anar waɗanda kuke tare da su ma zan da sahibu ko ashabul aita waɗanda suke tare da wannan al'aika Kusai, Kusai, usaihabi sai ubangiji ce la ta da ma za a hada su ba da kyale su ai baka san bayan ka rasu ne suka yi ba wannan mutanen ne ko shakka ba to <clears throat> a lokacin <clears throat> sai aka samu ɗansu suka yi ƙoƙarin su kawo farmaki zuwa madina dama kun san banu asar sun yi rinja su ne kulai hatu gudu wani da asali ya jagorance su kuma shi ma ya da'awar annabta za mu je da suka yi karan batta da Khalid gudu wani. da ya gaba ha za ya mutu da bayan nan ba nufa zara. wanda suka yi yaki da hawazin suka haɗu da hawazin lokacin yaƙi ne su kuma na bin hisin albazari shi ya jagorance su wanda ranar da aka zo raba ganima da aka yafe ya tashi ya ce shi zai yafa na barin baza. za an mutanen da suka ce dan ne za ka ce haka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to sai banu amir ibn sa'ata da banu zaqfan su ma suka yi ridda wanda ya jagoranci shi ne qurratu bin salimat al-qushayri sai banu sulaim su ma suka yi ridda wanda ya jagoranci shi ne al-ash'ad ibn qais al-kindi sai banu bakar ibn wa'il waɗanda suka yi kawance da ƙuraishu suka janyo aka yi yakin batku makka suka zalunci banu a banu a ko to banu bakar ibn wa'il su ma sai suka yi sai suka yi wanda ya jagoranci banu bakar a can yankin bahrain shine alhakam bin zaid sai banu hanifa a yankin yamama kusa da riyadh kenan ta saudiya a yanzu wanda ya jagoranci su kuma shine musayyid matar kazzab Allah da a karatu na gaba ko na gaban shi dalin tarihin musayyid matar kaza har da ayoyin da yake kawa da ƙarya insha Allah sai kuma in aka ce Bahrain kun ta aikata ce a yanzu ko wacce take da capital ta Manama wacce take a can kusa da Saudiya daga sama to amma a da an ce bahrain ta fara tun daga jamman daga kasar saudiya wanda daga riyar kawo kilomita 100 mutum zuwa jamman ko daga jamman kuma zuwa bahrain in za ka shiga ta koda ta kasa ba ta fi kilomita 100 ne wani ta kai ma kenan ta jirgin malik abdullahi to banu hanifa su ma suka yi rinjar karkashin jagorancin musulmatin kazzab wanda shi ma ya awar annabta da sai na bakar Allah ya kare da a gare shi sai ya shirin lallai waɗannan kabilun da suka yi rinda su zai yi maganin su gaba ɗaya to shi kenan sai aka samu ɗansu daga cikin waɗanda suka yi rinda sun fara kawo farmaki zuwa madina suna fara kawo farmaki zuwa madina musamman cikin waɗanda suka hana zakka to sai na abokan Allah ya kare da a gare shi nan take ce wallahi da uqatilan man farraqa baina salati wal zakat na rantsi da Allah wanda bi ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yaƙe shi sai na yaƙe shi fa inna zakata haqqul mali wallahi law manahu inaqan aw tawa iqalat da za su da zan aika in ce su bani zakka sai zama abin da suka hana kawai irin giyar nan da ake ɗaure gwiwa sakuni don kai ya ita ce kawai su kawo ka gani ba wani abu bane ba ko ya ce wallahi a kanta nufi a duna ha ila sama a lokacin annabi suna ba da kai su muka ba su bayar ba laqatan ki wallahi da sai na yaƙi su to nan sai na abokan a ya ya ɗauki wannan eh, kabarar ta cewa zai yaƙe su kuma haka ɗin sai na abokan allah ya ƙara yadda gare shi ya yaƙe su kuma ya ci nasara a kansu yana cin nasara a kansu sai kuma ya shirya tutoci goma sha ɗaya amma kafin nan lokacin da ya fita domin yaƙar waɗannan masu riddam wanda suka shigo za su yaƙi madina an samu daga cikinsu akwai wato Eh, akwai wasu daga cikin ƙabilu na kusa-kusa da madina cikin dare suka fado cikin madina to nan take sai na abokan allah ya kare da a gare shi ya daura jina wanda ya raba su ɓangaren dama ya ba wa eh, Nu'man ibn Mikr al-Muzani ya zama shine jagora a bangaren gaba kuma Abdullahi ibn Mikr al-Muzani dan uwansa a gabar rundunar kuma wai ibn Mikr al-Muzani sai na abokan ya ya wato ainihin ya mamaye su kafin asuba take ya gama da su bayan ya gama da su wasu kuma suka gudu aka kashe habbal ibn zulaiha ukasha ibn mihsan Allah ya kare da a shi wannan ba ma ce saba kaka ta kasha shi ya kashe shi sannan sai na abubakar Allah ya kare da a shi ya shiga har wani waje da ake kiransa dulqussa ya ya gama da su ma gabaki daya Allah ya kare da a gare shi sannan banu zubiyan da banu abbas su ma duka suka gudu wanda da abbas da zubiyan suna rigima da su amma cikin lokacin da ya a tsakanin su ne aka yaƙi a dahin wal gabara amma daga baya kuma suka haɗu kan yaƙar musulunci a wannan lokacin saboda suna cikin ƙauyawa na nesa da musulunci bai ratsa su ba suka musulunta to a lokacin ne sai na abokan ya shirya ya haɗa tuta guda goma sha ɗaya domin yaƙar waɗanda suka yi ridda suka bar addinin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wayannan tutocin guda goma sha ɗaya ta farko ita ce tutar Khalid ibn Walid wanda sai na Abubakar ya tura shi ya yi Tulaiha ibn Kuwailid al-Asadi wanda ta kansa zamu fara sati zuwa wanda ya da awar annabta ya ce to ya ibn asad da sulaiha tuta ta biyu kuma ya ce kuma bayan ya gama da shi ya tsallaka ya yaki malik ibn muwaira wanda shi ma ya jagoranci mutanen banu tamim wanda a yau yan shi'a da yan baran nan suke ta yin shirka kan cewa ai zalintar malik aka yi aka kashe shi yana musulmi za mu ji abin ya kasance ne abin ya faru tuta ta biyu kuma sai aka ba wa ikirma tukun abin jihar shi kuma aka ce ya je ya fi musayar masu kaza kun tunan ikirma tukun abin jihar ko dan abu jihar ne kuma bai musulunta ba har sai yaushe sai mata umarka da shi a cikin waɗanda suka tare Khalid ibn Walid lokacin da maza ta ce man dakara dara hadis biyar wa huwa amin kun tuno ko innaki law ra'ay law shahidtum yawm al-khandama in farra safwanu farza aikin ikrima tun abin daɗi. amma daga baya da yazo ya musulunta kuma sai zama kun ga hadda shi a cikin kwamandoni bal ma shi aka tura wa musayyid masal kazzab to ya tafi ji aka ce shi kuma ya je ya ci da masal kazzab a alhanafi tuta ta uku kuma shurahadin ibnu shurahadin ibnu hasana ibnu hasanata Allah ya kare da a gare shi shurahadin ibnu hasanata Allah ya ƙara yadda a gari shi ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dan kabilar Banu Kinda shi kuma aka ce shi ya je ya taimaka wa Ikrimatu ibn Abi Jahal domin ya kar Musaylimatul Kazzab idan sun gama to su je su taimaki Amr ibn al-As domin ya kar Quza a Banu Quza tuta ta hudu kuma ita ce wata sai na Abubakar ya tura ta karkashin jagorancin al-Muhajir ibn abi umayyah al-makhzumi shi kuma aka ce yaje ya ci al-aswad al-anasi wanda shi ma wanda ya da'awar annabta ne a garin yaman sannan kuma daga baya su ji siyaki amr ibn ma'adi karim az-zabidi da kuma qais ibn makshuf al-muradi da sauran waɗanda suke tare da su a ah, da sauran waɗanda suke tare da su kita ta biyar kuma ita aka ba wa suwaid ibn biqrin al-ausi shi kuma aka ce ya je yan yankin bakin teku na bangaren yaman tuta ta shida kuma ita aka ba wa al'ala ibn al-hadrami aka ce shi kuma ya je ya jira a kan al-hatsam ibn zabi'ata wanda yake shi ne shugaban banu kai su gudun sa'ada ba kuma aka ce duk wanda ya rinda a cikin mutanen bahrain wato al'ala ibn al-hadrami ya je ya kai musu wato zai kai musu farmaki da sauki har sai ya ga cewa rinjar nan ta tsaya kuma da ba al'ala tun tun manzo Allah saba ya tura shi zuwa bahare. <clears throat> sannan sai tuta ta bakwai ita aka ba wa Huzaifa ibn Mihsan Allah ya kare da a gare shi kuma aka ce zai ya Zuntaj Laqit ibn Malik al-Azdi wanda shi ma ya yi da'awar annabta a garin Umman sai tuta ta takwas ita aka ba wa Arfa har sama shi kuma aka tura shi zuwa ga garuruwan muhura sannan aka wato sannan sai kuma tuta ta tara ita kuma aka ba wa amur bin al'ad aka ce zai yaƙi kabilar suba'a sai tuta ta roma aka ba wa ni'an ibn hajin as-sulami shi kuma aka ce zai yaƙi banu sulaim mutanensa da kuma mutanen hawazi wa'anda su ma suka yi ridda tuta ta goma sha ɗaya kuma ita aka ba wa khalid ibn sa'id ibn al'ad allah ya ƙara yadda a gare shi shi kuma domin ya je ya nufi bangaren gefen sha wayannan su ne tutoci goma sha ɗaya in dai kai musulmi na kwarai ne ya kamata ka damu da tsarin musulunci hatta kwamandojin nan na a abubakar ya kamata ka san suna yadda ta yi bayan ɗaya na yanke shawarar cewa ya kamata ka yi musulunci ɗaya saboda da Allah ya zama wannan majalisin shine zai yi fice da tattauna irin waɗannan matsalolin kasancewar ba a bai aka cika zurfafawa akan abin da shafi al'amarin tarihi ba sai ka samu mutum malami ne shi a musulunci ma da ya san fito sani mai zurfi amma ka tare shi matsala ta tarihi ne mahimmanci da sani yanzu duk tsohon da ka samu a nan ka tambaye ba ma tsohon har yara ka ce wuri aka yi yakin ba ta a Najeriya ya san wata shekara ta yakin ba ko ba ma yakin ba ta ba ran nan na ji a rediyo wani masani ɗan ɗan unguwan ne ana hira da shi a kan siyasar duniya abin ya ban mamaki na ga da mutane masu irin wannan kwakwalwar dan jaridar tambayar da yake to yakin ruwan da ba to ai ruwan da ka san da sunayen rijal din da asani din da bayanan kai ka ce kwararre ne a kan afirka ana tafiya turai kuma ya dinga faɗo sunan da aka shiga asia akwai kasar da sai dinga bayani akan hatta yanayin sunayen yan kasar ma to ai shi shugaba za a da ya faru a lokacin da kuma da tarihin shekara ɗari biyu to ka fa tarihin musulunci shi ya fi dacewa mutane ko a kuma wani tarihin musulunci muke bari ba ba yanzu tarihin da ya faru a kasar mun nan ba na magana ɗalibi ka samu malami ma wani wanda ke tunanin malami ce masa da Allah ya baka cikakken tarihin dan kodiyo da irin jami'a garsa ka ba shi lanta ta awa daya to na da Allah in yi hikima ne ce to bari ya duba wani abin ya taso almajirai har su rasa wa za su tambaya to balle kuma wannan dogon tarihin na musulunci ya kamata a ce da an taba a matsayin kana musulmi ka sani ba wai ka ji kawai don ka ji daɗi ba kawai na'am ka ji ka ji daɗi ko sannan a ciki ka ji ka san irin ɗaukakar addinin ka kuma da yadda wurin ka sha wahala har addinin ya su zuwa gare ka sai eh, Allah ya kai mu zuwa sati mai zuwa idan da ranmu da lafiyar mu za mu dora a kan inda muka tsaya da fata a kan kuɗaɗe Allah ya ba mu ladansa wannan da kuskure kuma Allah ya yi mana wa sallallahu alaihi wa sallam